Dangane da haka ne babban daraktan hukumar ta SON Alhaji Faruk Salim ya jagoranci wata tawagar jami'ansa zuwa ƙasar Turkiyya inda suka halarci babban taron ƙasa da ƙasa kan harkokin tsarin sarrafawa da cinikayyar kayayyaki na tafarkin halal wadda ya gudana a birnin Santambul. Mr. Albert Wilberforce da ke zaman daraktan ofishin shiyar Kano na hukumar kula da ingancin kayayyaki ta Najeriya na cikin mambobin tawagar. to magana halal din nan dama najeriya ba ta cike kuma kuɗi ne mai kyau kasuwanci na da yawa sosai cewa trillions of dollars kuɗin da kenan kowa yana nema shine kasuwan da najeriya ba ta shiga ba shine daga zuwan salim da ya gano wannan ya ana cutar najeriya ana cutar arewa don an ki an so yawancin mutanen arewa musulmai ne to particular kamar kano kuma giwon arewa gaba ɗaya giwon najeriya to wannan akwai dukiyoyi abubuwan da ake gyara a nan kano wanda in aka samu wannan halal certification din nan za a kasa kai shi wajen kasan larabawa duk da inda eh, musulmi yake shi yasa ke muka je koya wannan abun sannan mu kawo ma 'yan najeriya a zo a tabbatar cewa mun bi ka'idan eh, harkar halal a samu tambarin halal da aka samu tambarin nan ana iya exporting kayan daga najeriya daga kano zuwa kota ina inda al'ummar musulmai suke daga nan zuwa watan afrilun baɗi ne idan allah ya kai mu ake sa ran najeriya za ta iya cika sharɗan samun rijistar shiga jerin ƙasashen duniya masu cinikayya bisa tafarkin halal hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar ta son ta ba da lambar shaidar ingancin kayayyaki guda 200 ga kamfanoni daban-daban a nan kano wa'annan kayan nan mun tabbatar da ingancinsu tun daga farko muka bitar da su muka yi musu gyare-gyare tun iya sun bi dokanmu yanzu mun tabbatar tabbatar ma duniya kayan su yana da inganci za a yi a saya kayan su don akwai kyau ba matsala da shi ko kaɗan. Amma duk da haka al'umma na ci gaba da nuna damuwa kan yawaitar kayayyakin jabu a kasuwannin Kano. Sai dai Alhaji Samba Ilyasu da ke zaman daraktan ayyuka na musamman a hukumar kare hakkin mai saya da mai sayarwa ta jihar Kano na cewa abin da yake faruwa wani lokaci akwai bata gari kamfani da suka yi kaya mai inganci to sai a samu wasu waɗanda za su yi madadinsa amma kuma ba wannan kamfanin ba ne ba a matsayin mu na masu kare hakkin mai saye da mai sayarwa to za mu je mu kama wannan mutumin mu zo mu hukunta shi ana ƙoƙarin a gyara dokar ita kwanzuma da tashi daga council ta koma ta zama agency mai zaman kanta saboda gurɓatattun mutane karuwa suke yi dole wai sai sun yi kuɗi ta ƙarfin tsiya da da yaji musamman abin da zai cutar da mutum bangaren abin da zaka ci amma Allah ya yarda ko jiya mun je majalisa kuma mai girma MD roƙon da yake nan yana so a karkade dokar wannan hukuma ta zama hukuma mai zaman kanta kaga ana rattaba wannan to za ta iya ɗaukan ma'aikata na kanta na dindindin kuma sannan za ta rarraba da ofisoshi ya zamanto ta yi kwabarin ɗin kano gaba daya masu kula da lamura da yana ganin cewa gurɓatattun 'yan kasuwa na neman mayar da jihar kano cibiyar hada-hadar cinikayyar kayayyakin jabu a wannan lokaci mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria